بالله من الشيطان الرجيم يا بني اذهبوا فتحسسوا ليوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأتي الروح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأنا نضر وجئنا ببضاعة مزداد فأوب لنا زكانا وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين ألا ألا علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيرا أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف أنا أنا يوسف وهذا أخي ألمن أمناه علينا إنه من يتكي ويصبر وإن الله لا يضيع أجل المرسلين قالوا تالله لقد أترك الله علينا وإن كنا لخائن ألا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو على أمر الراهنين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه الناس بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما بطلت الريح قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفلدون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم ولما أن جاء البشير ألقيه على وجهه فارتد بصيرا ألا لم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خائبين على توبة سأبدر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم ولما دخلوا على يوسف هاوين إليه أبويه وقال دخلوا مثل إن شاء الله آمين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تاويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وبنات نبيا إذا كان جنيب من السنين وجاء بكل البدوي مما جاء نسب الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلم وأهلكني بالسالمين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا اجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو أردت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتي ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم من أهل القرى أولم يسيروا بالأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفسير الكتاب لا ولكن تصديق الذي بين يديه وتفسير كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي سدك دكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خاسئة البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يدير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا أمة الإسلام هراس العديدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتحية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a cikin wannan gari na Izom. a kuma wannan jiha ta naija ba dan komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci idan ba na manta ba kwanakin baya cikin damuna mun zo wannan gari na iso ranar wato ahalin suna sun ban mamaki kwarai da gaske ana ruwan sama mai zuba kamar da bakin kwarya amma matasa suka ce ba za a tashi wa'azi ba a ci gaba da wa'azi a cikin ruwan sama to karshe dai ayi wa'azi a cikin ruwa amma daga karshe muka ba mutane hakuri muka ce in Allah ya yi da karshen Allah muna sa ran wata rana ubangiji zai dawo da mu to gashi kuma cikin amincewar Allah Allah ya cika mana gori mu kuma gashi yau da ƙarshen Allah ga mu a cikin garin Izo wani local government gurara local government jiya kamar da na ambata muna cikin garin Sulaja yau ga mu a Izo gobe za mu kare izawa gaba zuwa tun ga malam inda za a gabatar da karatu da amincewar ubangiji muna addu'a wannan taro namu Allah madaukin sarki ya sa masa albarka wazi daya daga cikin yan uwa na zo na samu yana gabatar da wazi, ina addu'a Allah ya saka masa da alkhairi da shi da alaran ramma da ya ja masa baki ina addu'a Allah madaukakin sarki ya sa sanadiyar wannan wa'azi da suka mana da mu da su duka mu tsira ba dogon wa'azi nake zan yi ba yau gajeren wa'azi zan yi da ya Allah daga nan in cika wa riga ta iska wato kullum musulmi babba abin da yake nema shi ne gaskiya da musulmi yake me yake nema gaskiya ita ce yake nema kullum a ka na musulmi ka ɗauki kanka mai neman gaskiya kuma ka yi a ranka duk inda Allah ya nuna maka wannan gaskiyar kai gaskiyar ce kake nema idan ka samu wannan to za ka ga ka samu kusanci da Allah madaukakin sarki sannan Allah cikin sarki zai taimake ka wajen nuna maka gaskiyar domin ka gane ta ayoyi na alqur'ani mai girma da yawan gaske sun tabbatar mana da cewa wannan addini na islam wato shine gaskiya kuma gaskiya wacce ta zo daga wajen ubangiji Allah ka ba mu damar rike wannan gaskiya wacce ta zo daga wajen sa shi yasa idan ka lura hatta a cikin sallah da kake yi a kowace sallah sai ka karanta suratul fatiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga duk wanda bai karanta fatiha fil kitab a cikin sallar ba to hatta a cikin sallah da kake yi fatiha da kake karantawa a kowace raka a ciki kana roƙon Allah madaukakin sarki ya nuna maka hanya madaidaiciya domin kai biyayya gare ta ana zama karanto mana suratul fatiha farkon da sai Allah madaukin sarki yake ne bismillahir rahmanir rahim sai Allah yake alhamdulillahi rabbil alamin na arrahmanir rahim eh. maliki yawmiddin يا وكيل بدي إياك نعبد وإياك نستعين كذو على رما اهدنا الصراط المستقيم إيه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين da ka zo za ka yi sallah sai ka karanta wannan sai ka ce ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu hanya mai daidaiya wannan addu'a ce da muke yi na a cikin sallah sai kai karin bayani kace siratan ladina an'amta alaihim ya Allah hanyar da nake so ka shiryar da ni hanyar da muke so ka shiryar da mu ita ce hanyar waɗanda kai ni'ima a gare su su wane ne da Allah madaukin sarki ya nima a gare su malamai suka ce Allah ya fassara mana wannan ayar a cikin alqur'ani da girma ومن يطع الله والرسول فاولئك ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله عليما Allah madaukin sarki ya ce wa man yusa illaha duk wanda yawa Allah da'a wa rasul da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ce fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim waɗannan suna tare da waɗanda Allah ya ni'ima gare su sai Allah ya ce minan nabiyina daga annabawa hmm. wa siddiqina da siddiqai wa shuhada'i da shahidai wa salihina da salihan bayi na Allah sai Allah ya ce wa hasuna ulaika Wa wa'annan sun zama tawaga mai ban sha'awa a ce ga tawaga akwai annabawa a ciki akwai siddiqai akwai shahidai akwai salihai sai ma Allah ya ce dan shigo da shi kai akwai abun ban sha'awa cikin wannan ko ba abun ban sha'awa to ya ake a samu shiga cikin wannan sai Allah yake zalikal fadlu min Allah wannan falala ce daga Allah wa kafa alima Allah kuma ya ce zama matsayi kenan falala ce daga Allah kai da zaka yi wa Allah biyayya zaka yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayya shi yasa sai Allah madaukin sarki ya ce duk wanda ya bi Allah ya bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi wannan yana tare da da Allah ya nima gare su sai Allah ya kirga mana waɗanda ya nima a kansu su ne annabawa da siddiqai da shahidai da salihan bayi wato kenan daga ce hijirar siratal mustaqim ya Allah ka shirye da mu hanya madaidaiciya abin da kake faɗa shine ya Allah ka shirye da mu hanya ta annabawa hanya ta siddiqai hanya ta dai hanya ta salihan bayi shi yasa ɗaya daga cikin magabata sai ke cewa siratal ladzina an'amta alaihim shine hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da Abubakar da Umar aka ce me yasa kace hanyar annabi da Abubakar da Umar yace to sai an ce fa ulai kama na anama Allahu alaihim ta kace min annabiyina yace annabi ya shigo ciki wa siddiqina sai na Abubakar siddiqi ne saboda haka sai na Abubakar ya shigo wa shuhadai da shahidai sai na Umar shahada yake nan sai da Umar ya shigo wa salihina na kuma daga cikin bayi su biyu daga baya to kenan addu'a yi a cikin sallah kana roƙon Allah madaukin sarki cewa ya shiryar da kai hanya madaidaiciya kuma ga hanyar da kake so Allah madaukin sarki ya shirye da kai Allah ka shirye da mu wannan hanya ta wanda kai ma gare su cewa cikin sallar ka sai ka ƙara bayani sai ka ce ghairil maghdubi alaihim ya Allah ba hanyar wa'anda kai fushi da su ba wala dalil ba kuma batattu ba su wane ne wa'anda Allah ya fushi da su malamai suka ce su ne yahudawa Allah ya yi fushi da su saboda sun yi ilimi amma sun ke aiki da ilimin su abbali su ne nasara sun zama fakatu saboda sun bauta wa Allah da jahilci kenan hanyar annabawa kake so Allah ya shirye da kai ba hanyar masu ilimin da ba ta aiki ba ba kuma hanyar masu bauta wa Allah madaukakin sarki da jahilci ba Allah ka gafarta mana sun da ana cikin sallah gaskiya kake nema shirya kake nema to Allah madaukakin sarki ba zai barka ka da haka ba sai ya nuna maka shirya Allah ka nuna maka shirya to amma yawanci ina ne ake samun matsala inda ake samun matsala shine ya zan yi in gane gaskiya yadda har wannan gaskiya din zan samu damar rike ta wanda da yadda Allah wannan ita ce ajandar da zamu tattauna a ta cikin wannan dare yaya ake gane gaskiya har abi ta Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon ne ku saurara malamai sun ba da ka'ida suka ce la yuraful haq bi kasrati atba'iha innama yuraful haq bil adilla ba a gane gaskiya da yawan waɗanda suka bi gaskiya yawan masu bin gaskiya ba da shi ake gane gaskiya ba abin da ake gane gaskiya da shi shine bil adilla da hujja da dalili ake gane gaskiya sannan ba ka iya gane gaskiya da mutum in ka tunda dai yana cikin tafiya na to duk da gaskiya na gaskiya ce domin ana ramba da wuya ya shiga hanyar da ba ta gaskiya ba idan kai wannan zaka halaka zaka bata da ali radiyallahu anhu Allah ya kara masa ita. sai yake cewa wato iratul haq ta'rif ahadaha idan ka tashi sanin gaskiya ba da mutane ake gane gaskiya ba yi kokari ita gaskiyar ka santa in ka santa to sai ka gane wa rike da ita amma in mutumin ne ka sani baka san gaskiyar ba to sai ya riko maka shiriri ta sai ya zo da ita sai ka dauka gaskiya ce kaga kai shi ke an maka ba tuntuni ka fada cikin halaka amma idan gaskiya ce ka santa kuma ka gane ta to kowa ke rike da gaskiyar sai ga da gaskiya ce a hannunka daga nan baka da matsala da an yi ko maka gaskiyar za ka karba ko za ka karba ba za ka karba saboda wal haqqu maqbulun wa bi ilmin jahili ita gaskiya ana karba ta ko da jahili ne ya faɗi gaskiya kaga ai dole a gaskata shi yanzu ba dauka cikin gari zo a samu wani shirye gan jahili sai ni ne a cikin taron mu a cikin taron da namu yace a cikin wannan satin da ya gabata an yi hargitsi a cikin garin Jos sai muke kai yake dan ba za mu ce kai yake ba ai dai ne saboda me fara gaskiya ya fara ke dauko dai ne ya fara gaskiya za ka kai ta ko ba za ka kai ta ba kenan za a iya karɓar ta to ba zai yi kenan ka iya gane ina za ka samu gaskiya ba sai ita gaskiyar ka san ta to nan ne za a gane ke rike da ita Da sannan ita kuma gaskiya ake gane ta malamai suka ce da dalili da hujja ake gane gaskiya to me ne ake cewa dalili me ake cewa hujja in zo in ta baku wasu mitarce mitarce wannan shi ke na kawo hujja a ba wannan ne ake gane hujja ba akwai yadda ake gane hujja a cikin addinin musulunci imamu na shafi Allah madaukin sarki ya kara Rahama zuwa gabarinsa wata rana yana zaune a majalisin sai na gabatar da darasi sai ga wani dattijo dattijon ya sanya tufafi irin na tufaye ga sanda yana dogarawa wannan dattijo sai gashi ya zo majalisar wato ainihin imamu na shafi da ya zo majalisar imamu na shafi ya ainihin wato yi sallama aka buɗa masa wuri wannan dattijo ya shigo ya zauna dattijo da cike da kwaljini da haiba da ka gan shi ka ga dattijo mutumin kirki wato wanda ya kirkira addini bayan sun gaita da imamu na shafi eh. sai wannan da tijo eh. sai yake faɗa wa imamu na shafi kamar yadda ya zo a cikin miftahul janna na alama biyu. sai yake ce masa wai da me ake kafa hujja ne ka a musulunci tambayar da wannan da tijo yau imamu na shafi ke sai imamu na shafi ce masa a musulunci ana kafa hujja da qur'ani sai da tijo yake to idan ban samu hujja a qur'ani ba fa sai sai na wato sai imamu na shafi yace sai ka koma zuwa ga sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da tije ce to idan ban samu hadisi ba ba sai imamu na shafi yace sai ka koma zuwa ga ijma'i malaman musulunci sai da tije kalle yace to a Qur'ani mun ga aya da take a kafa hujja da ayar Qur'ani mun ga aya da take a kafa hujja da hadisi to yanzu kai na baka kwana uku ka samo mun aya a Qur'ani inda Allah yake a kafa hujja da ijma'i idan ka samo sai mu rike idan baka samo ba to ka tuba zuwa ga Allah da tije na faɗin wannan magana sai yake na barka lafiya sai ya dogara fagire sa sai ka ba hanya sai da shi wannan da yana ka ba hanya yana tafiya imamu shi shafi shi ma sai ya ce dalibai to ai hakuri karatu ya tashi haka sai ya sallami dalibai sai ya koma ga cikin gida imamu na shafi bai sake zaunawa a majalisi wajen karantarwa ba sai da aka yi kwana uku da ya fito an yi sallah to ya koma cikin gida ba zai fito ba sai an sake kiran sallah ta gaba bayan kwana uku sai ga imamu na shafi ya fito ya sake zaunawa a majalisinsa sai daga cikin manyan almajirin imamu na shafi wanda ake so imam ya ce da muka kalli fuskar imamu na shafi sai tausayin sai kama mu sai muka ga fuskar ta kumbura idanunsa sun yi kanana hannayensa da kafafunsa sun kumbura alamun ya jikka baya samun bacci imamu na shafi ya zauna bai daɗe da zaunawa ba sai ga dai wannan da ya da yazo nan ya sake dogaro kwa gidansa ya dawo aka buɗa wa da ya shigo dattijo da ya shigo ya zauna ya ce to shikenan na zo yau kwana uku ya cika ina hujjata imamu na shafi dan take isti'ada ya mutu sunan Allah ne rahama bai jin sai yake kala Allah ta'ala Allah yana cewa mai wato ainihin wa man yashi ya rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla to kai shi ta mana wannan sirri jahannam وجاءت وزيرا sai imamu na shafi ya ce Allah madaukin sarki yana cewa wato wa man yushaqiqi rasula duk wanda yayi ayaga da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi awari huwa fi shiqil wa nabiyyu fi shiqil adam annabi yayi gabar shi yayi yamma yayi ayaga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba gari ya hannun riga da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma ta bayyana na huda bayan shiriya ta bayyana a gare shi sai ce nuwallihi ma ta walla wa yatabi ghayra sabilil mu'minin sannan ya bi hanya ba hanyar masu imani ba Allah ya ce nuwallihi ma ta walla za mu jibintar masa abin da ya jibintar wa kansa wa nuslihi jahannam sannan za mu shigar da shi wutar jahannama wa sa'at masira makoma ta na a ce wutar jahannama ita ce makomarka sai imamu na ta ne kadi da tijo yace to kaga nan gurin Allah ya ce idan mutum yayi aware da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai kai shi jahannama idan mutum yayi yayi hanya ba hanyar masu imani ba ba hanyar da mu'minai suka yi ijma'i suka tafi akan ta ba shi ma Allah zai kai shi wutar jahannama Allah ba zai azabtar da mutum saboda ya saba wa ijma'in masu imani ba sai idan ijma'in masu imani shi ba ana kama hujja da shi a musulunci to da shi da dama gaskiya yake ne ba, yana jin wannan magana yake alhamdulillah ana ta mana Allah ya saka maka da alkhairi ka kawo mana hujja kuma hujja ta gamsar da mu da tijo yake a da masa ya sake don dogara fahirin da ya fita bayan da tijo ya fita sai imamu na shafi sai kalli almajiran da ke tattare da shi yake ku saurara ku ji kun ga daga lokacin da tafi sannan ya zo ya ce min in samo masa aya Buhari mai girma da take ana kafa hujja da ijima'i? ya ce wallahi a kowace rana sai na ji alkur'ani daga bakar har zuwa nasi sau uku kamin Allah ya bani daman gano wannan ayar ne sun kayo ta da samu daman kafa masa hujjar ita kun ga imamu nashi ba tsayawa yace bare ta bashi misali ba yace to ai ba matsala abun kaman madubi ne idan ka kalla to daga nan kaman gyada ai nan zahiri kayan da ke karkashi to ba ido ke nan me yake ya samu hujja ya samu a Qur'ani bai yi ba kenan Imamu Imam Shafi ya gaya mana da me ake kafa hujja abin da ake kafa hujja da shi shine ne Al-Qur'ani mai girma ka dawo aya ta Al-Qur'ani mai girma sai ka kafa hujja da ita idan babu aya sai ka kafa hujja da me hadisi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin annabi ingantacce wanda malaman hadisi masana ilimin hadisi suka tattace suka tabbatar da ingancin sa idan babu wannan kuma sai ka samo me ijma'i na ainihin wato masu imani saboda al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za ta tattaru akan bata ba shi ma wannan sai ayi ne sai ainihin wato aka fa hujja da shi wayannan su ne abinda ake kafa hujja da su a cikin addinin musulunci kenan duk lokacin da aka samu sabanin fahimta to yadda ake sai a mai da magana zuwa ga Qur'ani a mai da ita zuwa ga sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne ma'anar abin da Allah madaukakin sarki yake bayin ta na zatu fi shay bayin ta na zatu fi shay farudu wa illahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ya nabi zalika khayrun wa ahsanu ta'wila Allah ce fa inna zatu fi shay'in idan kuka yi sabani ya ku masu imani cikin wani abu duk wani abu inda bin addini ne sai kuka samu sabani tsakani wannan yace sunna ne wannan yace bid'a ne wannan yace shirka ne wannan yace tauhidi ne wannan yace musulunci ne wannan yace kafirci ne aka samu sabani tsakanin wannan wannan yace fari ne wannan yace baki ne to ba fada za ku yi ba ba dambe za ku yi ba ba za da ido za a yi ta yi ana muzure ba ba abin da za a yi ba kenan tun da matsalar matsala ce ta addini ba yi ciki ba ta da hankali farjuhu ila Allah Ku yi da matsalar zuwa ga Allah addinin nan kawai ya saukar da shi Allah ne ya saukar da shi to ku koma zuwa ga wanda ya saukar da addini sai ya warware muku matsala ya za mu mu mai da matsalar zuwa ga Allah a yadda za mu yi shi ne mu mai da matsalar zuwa ga littafin Allah shi ne ba mu mai da matsalar zuwa ga wa zuwa ga Allah madaukakin sarki war rasul sannan ku mai da matsalar zuwa ga tabirin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku mai da matsalar gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku tuntubi annabi wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace da gaskiya ne ka akan wannan matsala wace ce daidai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya raba muku gardama yayin da annabi yake da rai to sai ku je gaban sa bayan Allah ya karbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana nan a rubuce a cikin littafi ko ga sayyid bukhari ga muslim ga tirmidhi ga ibn majah ga abu daud ga nasai ga zainabi ga darimi ga littafai da musulunci muslim na ahmad bin hanbal littafai da suka tattaro sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga siha zuwa masali zuwa sunan ga sunan sai kuma yi da lamarin zuwa gare shi da wannan ya ce to ga hadisi ingantacce a sayyid bukhari ko ga hadisi ingantacce a sayyid muslim matsala ta warware ko ba ta warware ba sai a ce to kai ka bar ra'ayin ka ne in ba ta mai aiki da wannan hadisi ga aya kai kamar bar ra'ayinka ni in ban dawo mu aiki da aya ga yanzu in kida kai da kawo muke rigima kai ka ce ba kai ni na ce ban yadda ba shedan yana iya ce ma in kai yadda ka goyi baya na kenan kai ka fadi alhali kai ne babba kar ka yadda ya za ka yaro karami ya kada ka ko kuma ni shedan ya tusa mun ra'ayi cewa kada in yadda ya za a ce kai ka kare ni to amma in kuka bai da abun zuwa ga alkurani mai girma sai aya ta kada ni akwai abun kunya dan aya ta kada ni aya ta kai ta kada ni ko bata kai ta kada ni ba idan aka samu hadisi ne ya kada ni akwai matsala aka rama kan nayi hadisi ne ya kada kai akwai matsala hadisi ya kai ya rusa kai da kasa ko a wannan matsalar ko ba a wurin matsalar ba Shi ne ma'anar farduhu ila Allah war rasuli amma Allah yake za ku yi haka ne kawai in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai har kun kasance kun yi imani da Allah kuma kuna yi imani da ranar tashi alkiyama to duk da aka samu matsala irin wannan ku mai da ita zuwa ga Allah ku mai da ita zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ne dalilin da yasa kuka ga aqida ce ta ahlus sunna duk da matsala ta taso ta addini to abinda muke cewa mai da ita zuwa ga Qur'ani a da ita zuwa ga sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan shine abin da ake kafa hujja da shi a cikin addinin musulunci Allah ta gafarta mana Allah ka karbi ayyukan saboda haka ya ku bayi Allah hanyar da ake bi a gane daidai ko abin da ba daidai ba shine da hujja da dalili ake ganewa dalilin kuma a cikin alkur'ani mai girma ko a sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko kuma abinda malaman musulunci suka yi jima'i a kansa idan an samu ɗaya daga cikin wannan guda uku to wannan abin ya zama abin da yake a shi ku rike shi babu kunyata duniya da lahira idan mutum ya zo maka da abu ya ga abu addini ka bauta wa Allah da shi tambaya da zaka fara yi masa ta farko akwai abun a cikin alkur'ani mai girma idan ya maka babu in ya ce akwai to matsalar ta warware sai ka karba to ka daji da shi babu sai ka tambaye shi to mu dawo zuwa ga sunna wannan abin da kake yana da kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda yake a yi in yake kwarai ga hadisi a bukari annabi ya ce a yi hadisi a musulun annabi ya ce a yi ga hadisi a muwaɗa annabi ya ce a yi shi ke nan kama kai ta yi ba za ka ji kunya ba duniya da lahira a annabi bai aikata ba bai ce a yi ba to annabi bai ce a yi ba to shi annabi ya taɓa aikata aikatawa ko da bai ce a yi ba in ya taɓa aikata aikatawa to abin ya zama sunna sai a rike shi sai a aikata ba a kunyata duniya da lahira a annabi bai ce ayi bai aikata ba to tambaya ta gaba an taba yin abun a gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yayi shiru bai yi magana ba domin annabi in ayi kuskure baya shiru da ayi kuskure a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya taka wa mai kuskuren burki bai yi shiru bai bari shi yasa da wani yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masha Allah shi ita in Allah ya so kai ma ka so annabi kana mutaki an fajara da annabi a kishin gida yake nan take annabi ya tashi zaune sai ga annabi yana magana da karfi idanu annabi suka yi ja annabi ya kalli wannan mutum ya ce masa aji hal tani lillahi liddan ka ta ni da zama kifiya ga Allah ne annabi ya ce masa bal masha Allah wahda idan Allah ya so shi kadai an gama ko ban so ban Allah ya so abin sai ya faru kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan mutum ya furta kuskure annabi kuma a kaidar sa ya zo ya shirye da duniya ne hmm. saboda haka idan aka kuskure a gaban sa bai shiru bai bari sai ya wato ainihin taka burki ya ce ga yadda ya kamata yi to idan ka samu abin yayi fatin wa'annan abubuwa guda uku to sai ya aikata amma babu a Qur'ani annabi bai yi ba bai ce a yi ba ba taɓa yi a gabansa ya hana ba to wannan abun ko ka rike shi baka iya tsallakewa da shi in ka je gaban Allah madaukakin sarki saboda annabi shine wanda Allah madaukakin sarki ya turo ya karantar da kai addini ya nuna maka addini Allah ka ba mu ikon gane addini saboda haka ya ku yi Allah kamar da sayyidina Ali yake fara radiyallahu anhu hanya da ake bi a gane gaskiya ana gane gaskiya ne ta hanyar dalili ta hanyar hujja wannan shi ne dalilin da yasa kuka ga wazi na kungiyar izala Allah ya sa mata albarka saboda da'awa ce da ake yi da hujja da'awa ce da ake yi da ayar Qur'ani da hadisi da'awa ce da ake yi da littafin Allah da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa da an faɗi magana sai ka rasa takaka magana take shiga cikin hankalinka sai ka ga ta kama hankalinka saboda maganar Allah ba ta kunne take shiga ba tana shiga ta kofofin jiki ne gaba daya da an ja aya an karanta sai ka tamu ya kama hankalinka waɗanda daga cikin da san sa, yasa zaka ga in bidiya a baya idan za a yi wa'azi ahlus sunna za su yi wa'azi sai a ce magoya baya kar ku yi ta ku je wajen wa'azi kar ku saurare su zaƙin bakin tsaya ne da su zaƙin da ka taurare su za su rinjaye ka za su gamsa da ke ba bakin mu ne yake da zaƙi ba ayar Qur'anin da muke karantawa ita ce take da zaƙi. Zaƙi gare ta takwai takwai takwai takwai ko ba ta da zaƙi? ko ba ta Qur'ani ina da duk inda aka karanta sai ka ji dai ko ba ta dai

zakin ne ke ba ba ba kin da ke da zakin ba sai da ke da zaki ah, to wani yazo kawai ya maka kwatance kwatance da misalta misalta wani abu ya kama hankalin ka wani abu ya kulle maka kai sai aka zo aka kwano maka aya ta Qur'ani mai girma ba za ka ta wannan shiri ta kace gaskiya ba Allah ka gafarta mana to dalilin da yasa Allah ya sa wa da'awar albarka da'awa ce da ake yi da littafin Allah shi yasa dauka kaida ahlus sunna ba ta kare kowa sai littafin Allah da sunnar Allah. haka ne ko ba haka bane yanzu ka zaka zo ka kira limbari a nan gurin duk malaman zala ka kawo su daga sama har ka ka kire musu da sunayen su bare izalan da zai magana ya ba dan da ke bace ko shi ba kamar da ba kuma dan ba kai magani shi ba shi magani shi ne ka kawo hujja ka ce ga aya ko hadisi shekaru buka ba mu duniya da jikarsa ko kwanan ina sauraron sa cikin asali tafsirin sa gidan rediyon Kaduna yana cewa duk wanda aka zage ni yayi fada saboda kare ni ban yace masa ba duniyar lahira yace amma na yadda duk wanda ya ga nayi kuskure yanzu ya mun nasiha ai saboda ba ya zo kare kansa bane yo dan an zage shi wannan karamin matsala ko ba karamin matsala bane ba ya zo kare kansa bane ya zo kare ne ne ya zo kare addinin Allah matukar ba qur'ani haka doka ko sunna ba shi ne da matsala in kika ahlus sunna suna diri suna take da shirka ne kaga ahlus sunna suna diri ana tashi kan mumbari kamar duniya za ta fashe to an tsokano Allah idan ka ji muna magana kamar duniya za ta tashi an tsokani sunnar annabi Muhammad idan aka taba Allah ko aka taba annabi to ko za a yi kulin kulin rakiya da duniya gaba ɗaya da sai mun fito ne dan kuma ba mu shi nan ba ba ba shi amma na ka kuna imamu na shafi shi gaba da gaba ma wani yace Allah ya tsine maka albarka yace kai kuma Allah maka albarka yace baka ji abin da ka faɗa bane yace mai kafa da yace cewa ne Allah ya tsine maka albarka yace kai ba baka ji abin da na faɗa bane yace mai kafa da yace cewa ne Allah ya maka albarka wani na kuɗe yace a musu kina tsine maka kai kuma kana cewa Allah masa albarka imam na ta ce ai kowa yana kyauta da abin da yake da shi shi tsiro ce kawai ya tara da ma ina ya tara to ina ta samu albarka ba zai bada ce ni kuma albarka kawai na tara to ina zan samu tsiro ni da ba ta haduwa da ita ba yana daga ƙa'idar dawa ta ahlus sunna su ba su su ba malaman ba ka da ana jan duk inda kaji ana jan ido ana bala'i kamar duniya za ka tashi saboda an taɓa wani to gwani ne ne kan bidiya aka taɓa wallahi ba wani ahlus sunna bane ahlus sunna ba su wannan kuma wannan da dalilin ne yasa zaka ga duk inda wani zai haɗa bari ya wa'azi a Najeriya ba ka taɓa jin ahlus sunna sun ce dami. ko me yasa ko sun taɓa ka taɓa wani malami zai wa'azi a wani gari ahlus sunna suka taru suka ce ba ce da ba ba na ba ne. saboda in ya zo ya zo duk bin bi shi in ya ga masu kuma su kawai bari su ce kana Allah ko kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam azan da ya kuma zuna da kiyawa sannan baraka da ayyukan suna suna ce maka in wanda zai wa zikir ka je ka ji ba a su ba su faɗin wani abin da suke cewa da zai sami wunar kaula. الذين يتبعون القول فيتبعون حسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب Allah ya ce allazi ne ya sami unar kaura waɗanda suke sauraron magana an yi za su tsaya tsaf su saurara amma in suka saurara fa na ahsana sai su samu wacce ta fi kyau a cikin sai su bi su yaki da ita mu kai da muke duk wanda zai yi wa ku saurara abinda kuka ji ya dace da Qur'ani da hadisi ku ɗauka. abinda ya saba da Qur'ani da hadisi ku je kun masa kai da ku tayi ita ta kaida ta suwa kaida ta ahlus sunna su ba wanda zai kafa mimbarin sa da yawa hadisi fada shi ba saboda ne a ai dan kaga za a yi wa'azi ka da rikici ko kace baka yadda da ko ka jawo fitina akwai wani abu da za a faɗa ne kake jin tsoron a faɗa haka ne ko ba haka bane akwai buruwa ta shi da kana jin tsoron kana hakkin to kana ga abin da ke wuri shi gida ne kake matsalar ka sannan abu na gaba da sa ahlus sunna ba su adawa da bid'a idan za a yi saboda ba su yi wa mutane sharri ahalin sunna bai budan baki ya maka sharri saboda kuna da babbace fahimta kai da shi bai shi yasa mun faɗi wasu maganganu a baya akan wasu malamai a Najeriya na ce in ƙarya nake a kai da kotu yau sama da shekara guda nan gagara ke ko ba faɗa ba na ce in ƙarya nake a yi ne a kai da kotu in kawo hujja in kuma gaskiya ka san na faɗa to a duba ai da surutu aka rinka ana cewa to ai wannan ai su zo da hikima dai kawai amfani da kasar na bidiyo suka har hada suka da menene ne. ko a kai kai gaba ba sai shi kuma sai da shi kuma ya ya yi magana ya ce to ana ta surutu ana cewa ana mun jada. to ai su yarabawa al'ada su ne su in babban bako ya zo an samu an samu da warwara ko ba samu sai ka ce kai ya muke shi kuma ya ce ba kai ya bada ya shi shiga da yiri al'adar mutanen ne kusan a fatan gurin yanzu a nan kaje wajen ba sai na kira jihar ba ko area ta nan su a wajen su zina ba laifi bane in ka je gidan mutum akwai tsarin jihar bidawai ba sai na faɗi kabilar ba in ka je mutum yana iya kawo maka matar ka yake ku kwana da ita to kenan duka al'adar su ne in ka ya baka matar ka zina da ita sai ka ce to ai abin da yasa na an taba saboda su al'adar su a saura saboda ka su ka'ida arzikin sunna ba ta yi wani shari'a. Allah kada ka nuna mana ranar da mu gudi baki mai shari'a kan to idan aka maka sharri kenan to me muke ne ba har yanzu yana da kaidar da a da suna ba za ka ga da suna sun hauka bari suna tsine wani ba to hauka bari kawai su ta tsine maka ba lada ce ta su ba lada ba ce idan ka ji har ahlus sunna sun kai ga ne wa mutum to sai ka samu mutumin nan Allah ne ya tsine masa Qur'ani ne girma Allah ne mai ai akwai wanda suke suka ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun tsine musu akan mimbari ko mun tsine musu ba ana rama ba su aya cikin azabi inda Allah ya tsine musu wallazina yu'zuna wallazina yu'zuna rasulahu la ta'lamu bi dunya wal akhirah lahum azabun muhina Allah ya ce wallazina yu'zuna Allah wadanda suke cutar da Allah wa rasulahu da manzansa la'anahumullahu Allah ya tsine musu albarka cikin duniya a nan duniya wal akhirah da lahira to tun da Allah ya ce ya tsine musu albarka to ba da shi ai muka ah, da mai ko ba a da hadin suna ne kawai suka kawai saboda suna da bambancin fahimta da kansu sai Allah ya tsine maka ba to inda da gaske yana so ka shiryu shirye da kai nake so ne yanzu ba Allah bai tsine maka ba sai wa ka ji aiki da shi sai kuma da shi Allah ya tsine maka sai Allah ya karba sai ya tsine maka kuma yana so ka shiru ne da Allah ba ka kara wa aiki Yanzu ya daga ke yana so shi ne da ke da ke da ne ya ka ta kara kai da aiki da ke yanzu ba Allah bai tsire maka bukaki aiki da wazi mun ba da ka ce ina hauna yi dura to kuma sai Allah ya tsine maka muka yaduwa Allah ya tsine maka inda ya daga sai muna so ka shiru ba ƙarya muke da muka ce muna so ka shiru ba kenan wannan yana nuna cewa wato mun kara wa kanmu aiki ne Allah ka gafarta mana shi yasa wannan ba da ce ta ahlus sunna ba shi ahlus sunna dalili yake ambata hujjoji yake ambata kuma zai fito da su dalla dalla gwari gwari kanana yadda za ka ganewa kuma za ka ga cewa mafi yawan lokaci duk yadda kake zana magana sai ta kama hankali ka duk yadda kake da ita sai kai kace ai kunar bakin wake a tafi jahannama amma idan dai har kake da saurare mu to da yardar Allah sai ka ji kalmar da za ta kama hankali ka dan maganar Allah da maganar Annabi za a faɗa sai ka ji zuciyarka ta raba maka ji tana hanya kuwa abun nan hanya kuwa sai ga baki ki ya karanta ma wani karatu kamar da wani yake cewa to yanzu abubuwan nan a ce wai duk ba za a yi ba kuma ga kakadin mu duka fini, kenan duk kakadin mu ta za su je ta da matsala matsala shi wutar ce kake gaba za ta yi kwaye su ko Allah ne bai da mala'iku da zai samu in dai har Allah ya ce mai aikata aikin zai kai shi wuta to menene matsala a inda ya kamata a tabbatar in Allah bai ce zai kai mai aikin wuta ba amma ya har ka yadda Allah zai kai mai aikin wuta Allah ne ya faɗa yace zai kai su Allah ko bai saba alƙawari shi idan har ka yadda da wannan to ai ba za ka damu ba sai dai kai fatan Allah madaukin sarki ya shirye da su Allah ka shirye da mu gaba da amin hanya ta biyu da ake gane gaskiya ya kuma bayin Allah ƙari akan dalili na nasu akwai wata hanya da wato ita ma ana gane gaskiya da ita lokacin da shugaban ruhu hadisi ne da tace lokacin da shugaban rum ya wato yayi baki lokacin da ya fara jin labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan kasuwa da suke zuwa kasuwanci kasar ta daga ainihin larabawan makka sai ya sa a samo masa su yace kuma yana so a samo masa wai da ke da alaƙa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan take sai aka je aka tattaro masa su ciki hada Abu Sufyan lokacin Abu Sufyan bai musulunta ba yake bayan sun zo Abu Sufyan yana bada labari yake sai shugaban Rum yake a cikin ku wane ne yake da alaka ta jini da Muhammadu nan kaza ake ta magana da ba kun san sanda ka zo da sunna to za a dau zabi ko ba haka ba za a dau zabi kowa yana so wai ya ga wai wannan kan wane ne to ka zo da gaskiya kenan abu sufyan sai ya mazo daga kusa yace gashi shi da yake da alaka shi yace zan maka tambayoyi akan muhammadu idan ka mun karya to ku dan garin ku ne kun san matsalar ku karya ta shi ya faɗa wa sauran mutanen makka dake tare da abu Su suka ce to abu sufyan yace da zan yi karya a ranar janayi sai dai a matsayinsa na balarabe a lokacin bai ta ba amma bai yi karya bai yi bai yi karya karya ba dabi'a musulunci ba ne wallahi akwai wasu a Najeriya sun shirga ɗaya kuma kar ku dauka mun yi shiru ne sai mun sa toci da mu haska kowa sai ya da shirga ne wallahi ba mu yi shiru sai mun faɗa da karfin Allah ne dasa ku da ku tambayar da ya fara yi masa wai shi wannan Muhammadu da ya fito ce shi a ne daga cikin kabila mai daraja a cikin ku ya fito ko daga tabbatacciyar kabila yace daga kabila da tafi daraja idan da yafi daraja daga nan ya fito sai ce to na ji wannan yace da Allah ya tambaye ka cikin kakanninsa akwai wanda ya taba cewa cikin iyayensa akwai wanda ya taba cewa shi annabi ne a iyayensa a kabilar ku suka ce a ah, babu wanda ya taba fada shi ne ya fara fada yace to daji yace abu na uku da zan tambaye ku da ya zo da da'awar talakawa ne ke karɓar ta ko manyan gari kun gane kamar abu su bai yace talakawa da suke karba manyan gari fada suka rike da abu aka ta bala'i amma dai su ma sun dan fara je kauya yace tambaya ta gaba mutanen sa rabuwa suke kullun ko karuwa suke ya a ah, wallahi ba abin da yake ba mamaki kullun karuwa suke ba su rabuwa yake to naji yake tambaya ta gaba idan mutane sun shiga cikin addini suna fitowa suna yin dikanni abun da bai abun da yake bamu mamaki kenan duk wanda ya shiga sai ya kara ra'ayi rika ya rike kan kankan bai fitowa yadda to na ji tambaya ta gaba da zan muku shine shi dame dame yake karantarwa abu'n da sai fada masa wasu daga cikin karantarwar addini nan take shugaban rum sai kalli jama'arsa yace idan abin da wannan ya faɗa gaskiya ne to mutumin nan annabin Allah ne kuma sai ya ci kasa gaba da yace na tambaye ka a cikin iyayensa da kakanninsa a kabilar ku akwai a cikin daga wani irin gida ya fito kaskantaccen gida ko gida mai daraja kace daga gida mai daraja ya fito yace to haka an gabawa suke Allah ya zai turo annabawa daga gida mai daraja yake turo su yace tambaye ka na maka nace maka shi a cikin iyayensa ko akwai wanda ya taba cewa shi annabi ne kame shi kace a to da an samu da sai mu ce saboda wani cikin kakanninsa ya yi da'awar a shantaka ko ya samu mulki shi ma yana so ya hau da kakannin da shi ya sa wannan da'awa tun da babu wannan ba abin da zai sa ya fito ya karya magana gaskiya ce yace na tambaye ka kamin ya zama annabi kun taba samun shi da karya kace ba ku taba samun shi da karya ba ne sai kuke faɗa masa yace to wanda bai yi karya tsakaninsa da dan adam ba dan me zai wa Allah kariya Allah bai aiko shi bai ce Allah ne ya aiko shi yace na tambaye ka shin wannan suwa ne da ke bin wannan addini da shi talakawa ne ko masu kuɗi kace talakawa ne to haka addinin Allah duk sanda gaskiya ta zo manya ba su karɓar ne sun ga kofar talakawa ne suke karɓar ta su sai ta ji ka ta ji ka sun gane ba abin da ya saura su lokacin da za su yi kauya yace na tambaye ka mutanen sa kullun raguwa suke ko karuwa suke kace kullun karuwa suke jayin kaɗan ne amma kullun suna karewa to haka gaskiya take za ta fara ne da kaɗan kaɗan kaɗan sai ta ta karfi ta ta karfi har sai karfi sosai ta gawurta tun ana takewa, ana binnewa ana dannewa ana haka ta kai matsayin da ta gawurta za ta kama wuyan karya ta shaƙe ta murɗe ta babu yadda karya ta Ya ce na tambaye ka mutanen da in sun shiga suna fitowa kace an shiga ba a fitowa haka imani yake in ya zauna a cikin zuciya to ba a canjawa wa yake faɗin wannan magana abu sufiyan ne yake tattauna wannan magana da shugaban kasar ru kenan wannan an nuna mana wasu alamu da ake gane gaskiya da wasu me alamu da ake gane gaskiya da to dauki wannan alamu ka dora su akan tafiya da sunna da Allah ka gwada su da bidiya. wanne ne ya karbi wayannan sifofi ba ku hata mun ba ka to ku tsaya mu yi detailed explanation so that you can understand it properly ku bari mu bi su gaba bayan gaba mu duba daga cikin abin da ya fara masa da siffar da ake gane gaskiya sai yake tambayar sa yana ce masa shi mutanen da suke kalli wannan addini rabuwa suke ko karuwa suke dana bari tafi da sunna da bid'a tabbai da ya fara yi masa talakawa ne ke karɓa ko manya sunna ta da ta fito suwa suka fara karɓa ta manyan kasa suka ta. barayin alƙalai sun shigo ciyamoyi masu sace kudin talaka sun shigo sarakuna a lokacin yan murkusu sun shigo gwamnoni yan rubuta ciki sun shigo su honorable rabu sun shigo sanatoci yan da na jamalization sun shigo manyan kasa sun karba su suka karba talakawa ko ana cewa ai talakawa ne ai mabiyata ne ko da mai kuɗi ya shigo ciki ma ta ce kuɗin sa zai kare da abin da ake shi ne su mai kuɗin da ya shiga izara sai ya tiya da an ce ya shiga zara ce ce idan Allah ai to zai tiya ce ai tiya ce wa zai ai sai karshe sai Allah ya zo kunyata su kuma sai Allah ya wada da yin zara sai ga yin zara kuma lafiya lafiya kalli ana ramman nan salamun kaulin min rabbi rai to da Allah ya rubawa da sunna a fili kuma sai aka da ana kudi da ke turo musu daga Saudiya wahabiyawa ne kudi daga nan shi da ce da kaji ka sunna zaka biya da ga halin suna kuma Allah ya ba su arziki kuma sai aka ce kudi ake to ne za mu yi imani cikin mangaru na guda biyu akwai tuka da wara ko ba kenan da suna ta da ta bayyana zuwa sai karba talakawa su karba ba irin azabar da ba musu ba akwai garin da aka ne mutum ido saboda yana sunna haka ne ko ba ka ba an saura mutane an kai su gidan kurkuku ba san iyakar su akwai wanda aka hura wuta aka sa hannun sa ciki bai laifin komai ba wasu aka kore su da gidajen haya aka yi sa kulle kulle da sharri da ka gane sunna nan da za a yi maka kulle kulle a hada kai da sarakuna da suwaye a mashar ko ba ka ga sai ba to da tariya ta daga yanzu abin yi sauki ko bai sauki ba manyan sun shigo ba ba su shigo ba ba ku haɗa ba yaya manyan sun fara miko kai ko ba su miko ba yanzu ba ko ka sana kake nema shari'i na farko a fara ganin ka masallaci ne dara ko kana neman ciya wannan lokal gama in kana so ka ci zabe to sai ka yi a fara zabewa yace Allah gafar da malam fatawa shi wai na zuwa ganshi ya zo masallaci ne kuna sun bai sun shigo suka ko ba su shigo ba akwai wanda da yanzu ba su shigo ba amma akwai wanda sun shigo kuma manya manya ba ba su shigo ba in kuma ka ce ba ka yi kana mutuwa sai dan kai karba kun gana da rai wannan kawai sai babban dan da zai je suna sa ai ta balai kana mutuwa kuma Allah ya daura shi akan kujera wallahi ba sai mun kamun kafa ba ba ba mu hada kamun kaba. da mun ce Allahumma izzal islam wal muslimin malaika mutuwa na shafe ya Allah kuma ya kuma makarantar islamiyya sai ga an fara shigowa da hijabi gidan mai martaba ya kuma ko sallama ba yi ba ba yi sai ba da kaji assalamu alaikum sai fara hmm.